في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمسلمين لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘Yan uwa musulmi iyaye mata masu daraja masu albarka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Safiya ce yau ta Asabar. kuma sha biyu daidai yau ga watan sha'aban watan takwas tsakaninmu da ramadan duka-duka bai kai sati biyu ba yau shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin baka ranar hudu ne yau ga watan uku wata watan maris shekara ta 2023 to mun haɗu ne kamar yadda aka ji saboda tattauna matsaloli da suka shafi addininmu saboda makomarmu da duk za mu tafi shine haɗuwa da mahalicci ta hanyar mutuwa ta hanyar bakuntar kushewa ta hanyar zama a kabarin har lokacin da mai duka zai fito da mu Allahu akbar to mun haɗu ne saboda wannan amfanarwa da muke so mu samu musamman kuma saboda ganin munasaba ce ta aure da aka ɗaura jiya ta 'ya'yanmu 'ya'yan shugaban ita wannan cibiya al'imam al-hussein a wannan cibiya mai albarka wadda take ci gaba da yada sakon musulunci wanda dan uwanmu daga cikin almajiranmu umar mala da assasa kuma aikin alkhairi ke ta yaduwa allah ya kara mai albarka yawaita mana irin cikin al'umma to <clears throat> na riga na ambaci kwanan wata din kuma wani ikon allah dama ne abinda na so ne magana a kai sai karanto aya kuma da ta dace da abinda nake so ba kuma tara na gaya mai ba ta muku magana a kan RDDA topic dina kenan RDDA kila ce to hala me kake nufi sakon ne ce me kake nufi sarara ce me kake nufi ɗau alƙalami ke rubuta wanda a fagen karatu baya rubutu ya rasa karatu sun ce rubutacce haddatacce jiyayye ba a rubuta ba gudajje saboda ga kunji ɗanwa mai gabatarwa ya ji hankalinku akan wannan muna da wata ɗabi'a ta mu zo karatu sai mutum ya yi zugun kawai yana kallon mai karatu da an tashi mai aka faɗa ya tafi kuma lokaci iyayen mata suna da wani lokaci ban sani ba saboda ɗawainiya gaskiya ta muka yawa a gida sai ya ce lokacin karatu kaza ne wata sai lokacin da ake yi sai ganta ta lokacin za ta shi alkhairi ga riga ya tafi ya batta kenan to kar ku saba da wannan ku saba da yin gaggawa zuwa ga aiki na alkhairi saboda haka muhadara ta na sa mata suna mai rdda ba wani turanci wani hausa ce ma'ana raba daidai daga allah kun gane r raba d daidai d ta biyu daga a allah ma'ana raba daidai allah ya yi rabo daidai ƙarƙashin aya ta talatin da biyar a sura ta 33 ita ce kuma ya karanto ya karanto aya ta 34 sai karanto da biyar ya karanto aya 36 kuma dukkaninsu a cikin sura ta 33 suratul ahzab to daidai ta 35 nan ne sakon a daidai wannan wurin saboda Allah ya raba sifofi guda goma ya ambaci namiji sai ambaci mace ai da ganin kun fara gane inda na dosa kun gane ko sannan ku sani ne a karatu ina tambaya zan tambaye ku abu ne mai sauki in ce malama ba na amsa mai na ce so ku sa kunni in aka yi tafiya zan tsaya yi tambaya don in tabbatar da bokitin karfe na zuba ma ruwa ba kwando ba ko kuma na imani ba kwanduna ba ne. a takaita magana a taƙaita surutu a mai da hankali a samu natsuwa a rubuta abin da aka ji na ilimi da karatu saboda sun ce rubutacce na faɗa rubutacce haddatacce jiyayye gudaje idan baki kiyaye ba don haka ƙa'ida ce ta karatu ka yi tambaya don ka tabbatar da abin da aka faɗa ya zauna saboda haka maudu'i na rdd mai eh me na ce raba daidai shi ne ma'anin magana to me kake nufi eh a cikin wannan aya da alaran mai karanto aya mai lamba 35 Allah ya ambaci sifofi guda goma ya ambaci maza sai ambaci mata ya raba daidai a wurin a wannan wurin su za mu je su sake koma ka karanto ta innal muslimin إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات mm-hmm. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين نعم والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله فيك wannan aya na jaddada muku ita ce aya ta 35 daidai a cikin sura ta 33 suratul ahza kafin mu fassara mu jiraba daidai. bari mu baku kamar shimfiɗa al'imamu tirmidhi a hadisi mai lamba 322 a cikin ababu tafsir na tirmidhi ya ambaci dalilin saukar wannan aya ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu na na ummu salama ita ce ta ce ya rasulallah Allah na ta ambatan maza a ƙur'ani mu mata ba ambace mu ba ne? barin tsayin tambaye ku duk cikin matan manzan Allah sallallahu wace ce mutuwar ƙarshe daga ita matansa sun mutu sun ƙare a duniya wace ce in kin sani daga hannunki Sama ina tambaya ne ki gaya min in kin sani cikin binciken ki da jin malamai da kike yi wace ce matar annabi ta ƙarshe tana rasuwa don matan sun ƙare sallallahu alaihi wasallam wace ce abinda kirga biyar ku gaya min ɗaya biyu uku to malama can gaya mana nana aisha to ta rasu a shekara ta nawa baiwar allah A ya kamata nisa ga ko abin ba guesswork ba ne ko misali ba canke-canke ba ne in aisha ita ce ta ƙarshe daga ita duk matan sun ƙare zan son sun a shekara ta rasu saboda lokaci ba aisha ba ce nana aisha daga ita sai matar ƙarshe ita ce nana ummu salama wadda muke magananta ummu salaman nan da ita ce dalilin saukar wani aya ita ce matar shi ta ƙarshe daga rasuwarta duk matan manzo sun ƙare nana aisha ta rasu a shekara ta hamsin da takwas ne bayan hijira kila zan tambaye ku in ci malama ga yamin wace shekara gaya min ko musamman 'yan sahun gaba ko zan fara tambayar ku banda wata kuma ta tashi ta koma baya ina so ku rike ilimin ne <clears throat> aisha ta rasu shekara ta 58 bayan hijira amma ita na na ummu salama shekara na zuwa ita kuma ta rasu shekara ta 50 da madalla haka annawi ya faɗa cikin ta al-asma wal lughat annawi yace tarz a watan rajab shekara ta hamsin da tara bayan mutuwar aisha da shekara ɗaya kuma abu hurare mata sallah wasu malam suka ce a shekara ta sittin ne ala kulli halin da ina magana ne akan wace ce matar shi ta ƙarshe daga ita sai abin ita ce ummu Salam. kun samu wannan amsar to ita ce dalilinta ne aka saukar da ayan nan da kuka ji innal na wal musulmati wal mu'minin har zuwa ƙarshe na fata gane ko ita ummu salama cikakken sunanta hindu bintu abi umayya hindu bintu abi umayyata al-makhzumiyya al-ish sunanta kenna na hindu yar sunan babanta abu umayyata ba ƙuraisha ce amma daga reshen ƙuraishawa da ake kira banu makhzo saboda su ƙuraishawa suna da rassa akwai banu hashim gidan manzan Allah kim sallam akwai banu adi reshen na umar kenan akwai banu taimin gidan na abubakar kenan akwai banu abdiddar gidan su mus'ab ibn umar kenan wa za wa hakaza na fata an gane ko akwai banu mahzum gidan su abu jahal kenan katon kafiri to amma ita na na ummu salama din nan fa ita ma miya ce mijinta shine abu salamata ita ce aka ce farkon wadda ta yi hijira saboda Allah ita ce wani dha'inatin da mijinta aka yi hijira ta raka shi aka tafi habasha kuma ta wahala kwarai a hannun kafar maka saboda ta musulunta ta gamu da azaba har da abu salamata zai tafi madina su suka ce "Wala ba za ki bi shi ba suka rike ta suka ce ai in ke matashi ce yau ai mu kuma iyayenki ne ɗan da ta haifa da shi suka rike ɗan tana ja suna sai suka ɓalle yaron hannu ta yi kuka ta ce yaron kuma duk an mata wannan ƙwazaban ne fi sabilil iman don ka san mata bace ta wasa kuma ta rayu shekara kusan casa'in wasu malamai suka ce kafin ta bar duniya allah ya ba ta tsawon rai ita ce dalilin saukar wannan aya dole ku san background na abin da muke magana ku san toshe din zan tsaya in tambaye ku aya mai lamba nawa alar mai karantu sura mai lamba nawa ya sunanta makiya ce ko madaniya na'am madaniya madaniya wace ce matar annabi ta ƙarshen rasuwa ya cikakken sunanta hindu bintu abi umayya ta rasu a shekara ta nawa zance mafi inganci bisa faɗin wani malami bisa faɗin wani malami la ya jama'a bisa faɗin wani malami annawawi a wani littafi a wani littafi tahdhibul asma wal lughat aka ne sun ku rike karatu ba karatu zamu zo mu sar ku fita ba ku rike ba a wani malamin hadisi ne ya fitar da wannan hadisin nata tirmidhi hadisi mai lamba nawa to kuri da 22 na fata kun gane ko a cikin wani babi abuwa tafsir na shi abuwa tafsir yaya sunan lakcata ar me kenan a'a ba raba daidai ba raba daidai ku gane hausa fa yawa ban ce raba ba raba daidai ba raba ko in kin so ki ce rabo daidai daga Allah amma Allah ya raba daidai sifa guda goma in ya ba maza ya ba mata ba guda goma bane ku lissafi mana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرين والصابرات سمي والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكر كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سورة ملمبا 33 كنان آية ملمبا 35 كوريك يا وانا in kika duba guda goma ne in yi ambaci maza sai kenan ya zama raba daidai da gawa shi zana ce rdd raba daidai daga Allah ba wani ba lantana ka yi makosa ne ka ce lalla to ita wannan mata un salama kuna jina da mijinta ya zo mutuwa abu salama don sami ta ce ta ce gunwa za ka bar ni shi na bar ki zuwa ga Allah la ilaha illallah sai Allah ya ba ta manzan Allah mijinta abu salamata na rasuwa sai annabi ya roƙa mata abubuwa guda shida ku riƙe su duk wanda kika samu labari ya mutu ko ta mutu bayan inna lillahi wa inna ilaihi to ki roƙa mamaci ko mamaciya abu guda shida sai annabi ce allahu ighfir li abi salamata kin gana na farko ne neman gafara warfa darajatahu fil mahdiyyin biyu kenan wa akhluf fi aqibihi fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين هدو وافصح له في قبره بير ونور fi shida Allah kai gafara ga Abu Salama tsaye kenan ka daga darajar cikin bayinka shiryayyu na'am ka zama wakilin shi cikin abin da ya bari na ya da zuriya uku kenan ka gafarta mana tare da shi hudu hmm? ka haskaka kabarin shi biyar ka yalwata mai shida duk wanda ya mutu bayan kin ce inna lillahi wa inna ilaihi to ana son ki wannan addu'a din in mace ce sai ki mai da lamirin mace sai ki ce Allahumma ighfir li hindin li maimuna li aisha li ki ci gaba da faɗin lamiri irin na mata ummu salama ke to sai annabi ya aiko zai aure take ce ku gawa manzon Allah a shi zan so sai dai ni tsohuwa ce aka ta na biyu ina da kishi na uku ina da yaya ya ce ku gaya mata in dan tsufa ne ina yana girme ki ‘ya'yanki kuma zan zama uba gare su babban uba kenan kishi na roƙa miki Allah ya yi miki kishi kumallon haka aka ce tukunga na na'un ummu ke me sa na baku wannan shimfiɗar saboda akan da aka saukar da wannan aya kun riƙe bayani na da kyau to ita wannan aya da muka ji wanda na sa lacce suna raba daidai da gawa daga Allah sifofi ne guda goma duk inda ya ambaci maza sai ambaci mata Allah da farko sai ce me innal muslimina sai ce me abinda ta ce ya rasulallah bayan ta dawo daga habasha ta ce ya manzo Allah mu Allah bai saukar da aya akan mu ba mu mata Allah bai kira mu ba ta ce ina daki, ina taji gashin kai sai ce ummu salama Allah saukar da aya akan ku saboda farin ciki ta zo har malamai na cewa yana daga cikin albarkar ummu salama gama abin da ya kasance sai Allah ya ce innal muslimina wal muslima lallai musulmai maza da musulmai madalla to ashe da namiji da mace ba wanda ya fi daraja sai wanda ya fi wa ba na da ta faɗi haka يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير to kun ga wannan shine bambanci tsakanin kowane mutum da mutum taqwa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir sura mai lamba 49 kenan aya mai lamba 13 suratu al-hujurat kenan wanda yafi wanda yafi tsoron Allah ba mai yawan shekaru ko tarin ilimi ba aiki ko asalinki ko garinki agun ubangiji wannan ba shi da mahalli na fata kun wannan da kyau to sai Allah ya ce innal na wal musulmi to ashe ke makin shigo don ke musulma ce to amma wane ne musulmi waye musulmi an ce musulmi shine wanda sauran mutane suka tsira daga hannun shi ba zai rubuta rahoto na karya a cuci mutane ba ba zai amfani da alƙalami ya sace dukiya ba ba zai kai duka inda babu dalili ba ba zai ɗau makami akan mutane ba na'am ke ko mace ce a ɗakin miji zan ba da misalin abinda wasu mata ke yi wai saboda rigimarta da kishiya sai ka iske ta aika a sayo mata tsere. ita ta aika ba a sayo mata gari nawa sai ta fito da takaddun tseren. sai ta kalli abokiyar zama ta dai tana kallanta sai ta yi wurgi da takardan a kwandon shara ni tseren ma cike da wajiya akwai wajiya ciki da ƙashi haka ya sai min jiya kaga tsiya ce fa ba fashe sayo ba amma saboda kunikanci gulmawuya don ta kunna fituna don ta ɗauka oke wato ashe ita wance mowa ce ana sai mata tsirni banda ne to kin ga hannun nan naki da yawan namu din ya kasance musulman kirki kuma cikin turmidi akwai hadisi tabbatacce annabi yana cewa ya ambaci abu biyar daga ciki ce wa a hibbalin nasi ma hibbuli nafsi ka takun muslima ka so wa mutane abin da kake so kanka sai ka zama musulmi to abu na farko allah ya raba daidai a wannan wurin da ya ce musulmi maza kuma kun shigo ciki kawai ban bace ku ba innal na? abin da ke sa a zama musulmi ke ma allah ya baki kalmar shahada ne kina da ita kina sallah biyar kina zuwa hajji rukunan musuluncin nan ba kya wasa da su kina da hali maza za ki je umra a ramadan din nan Allah ya hore muku kenan kun ji rabo na farko innal muslimina wal muslimat na biyu wal mu'minina an samu nawa na ce da ku sifofi nawa ne da muminai maza to nan sai malaman tafsiri suka ce au ashe da bambanci tsakanin a ce mutum musulmi ne kawai da ce da shi mumini ne kawai ko shakka ba ko shakka babu don an ce da ke musulma ai ba kawai ba ne amma darajar da take sama da kasancewar ki musulma kawai farar hula a ce ke mumina ce saboda abu biyu Allah ya bata. da ya ce innal musulunci ce wal musliman wal mumini kenan abu ne da yawa kulura duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ba ne yake mumini addini ya raba haka misali cikin eh, yani bukhari da muslim hadisi tabbatacce manzal sa yana cewa la zini zani hina zini wa huwa mu'min mazinaci ba zai taba zina ba a lokacin da yake yana mumini ba zai yiwu ba mumina ba ta zina abadan akwai immunity da ba za su iya haka ba saboda idan za su yi wannan ƙazamin aiki mai ɗoyi mai wari imani kan ce kai kai ba zan iya zama an kalli wannan fasadin ba sai imani ya bar zuciyar amma musulmi rubabe zai iya yi a billa fasikin musulmi ashe da bambanci mumini baya sata musulmi zai iya yi sata ashe da bambanci to yanzu ke yi kokari ke zama mumina bayan kin kasance musulma ki samu ayin daraja sama da haka saboda munin sata Allah ce a yanke hannun barawo ina ayar take والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله wallahu azizun hakim ka saboda munin sata Allah ya ce barawo a yanke hannun shi a cikin wannan aya ita ce aya mai lamba 38 a cikin sura mai lamba 5 suratul ma'ida yace wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ma bima kasabana kala min Allah wallahu azizun hakim azizun hakim da barawo namiji da barauniya ku yanke hannunsa so mumini baya sata kai mumina ma ba za ta ba ku misali lalaban ina miji ya boye kuɗi ta sace ba mumina ba ta haka na ba ku misali ba zai yi mumina misali ya ce to wance za ki je asibiti za ki je antenatal prenatal care awon ciki kaza kaza kaza ga dubu goma duka duka abin da kika kashe a antenatal ko prenatal care awon ciki dubu uku ne ina dubu bakwai din ya shige cikin jaka ba mu yana bace ki yaro ya dawo daga makaranta mama an ce mu kai dubu uku uku da ce ceto babu komai miji na zuwa mai gida an ce a kai dubu biyar biyar ta yi mai ƙarya ta yi mai ka'inci wanda mumina ce to ku sani mumini daban musulmi daban amma duk mumini musulmi ne banda aka san haka ai na gaya muku ko ba duk musulmi ne yake mai yawwa ƙa'idar take duk ɗan shekara talatin ɗan shekara ashirin ne da ya wuce wuri amma duk ɗan ashirin ɗan talatin ne wannan misali kenan babbar daraja na kunshe da ƙaramar daraja in kun gane wasu da kyau saboda haka mumini kenan innal المسلمين wal والمؤمنين wal mu'minina wal mu'minat to daga cikin hanyoyin zama mumini idan kina karatun qur'ani ki dinga tuna wai mai Allah yake cewa ne Allah kuwa duk aya ke ce mai Allah to inda haka ne sai ka je makaranta kenan Allah ya magana cewa littafi an saukar da shi saboda a yi tadabburi ko كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لكن ده مثالي نان الله يتشي وانا اللتافي أنسو كدشي a cikin suratu daud sura mai lamba 38 kenan aya mai lamba 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkar ulul albab saboda tadabburi ne tadabburi to in kina son ki zama mu'mina sai ki karanta qur'ani mai Allah ta'ala yake cewa ya saukar da ruwa yayi kwazazzabo yayi halitta an girma an mutu dan da kika haifa wani lokaci ne yake girma ke da mijinki ko hana idanunku bacci don ku ga lokacin da ɗanku ke girma wala ba za ku iya gani amma yana girman wannan zai ƙara miki imani ki ƙara sanin Allah ba abu masu ba Allah ka haɓaka imaninmu saboda innal muslimina wal mu'minina sai sifa ta nawa wal na wal to to na menene kaniti sun daka masu alkunuta a sallah suka ce alkunutu huna huwa sukunu fi ta'atillahi rabbil alamin duk lokacin da kika tsaya gaban Allah kina ibada ki ji natsuwa ta mamaye zuciyarki ka to wannan matsayi na da wahalar samu to da mun samu kanmu a duniya mai cike da rikita rikita yau amma Allah ya ambata a matsayin sifa ta uku wal qanitina walƙanitati shi ake kira unut suka ce a'atullahi ta'ala fi sukun Wal hudu. walhudu watarkizul kalbi Wal badani, wal biology misali zuciya ta sami concentration ne in kika ce allahu akbar ki dina tunanin duniyan nan to ai zuciya ba mallake ta ba zuciya ba na take ba eto eh to amma akwai wani lokaci da zaki iya sarrafa zuciya wani lokaci muke jawo makanmu mu rasa wannan kunut din kin kabbara sallah wayanki a kunne kuma wayan nan taki tana dauke da amo irin na kida an kira ki kira ke tashi kuma kin za gaban Allah ka zo masallaci liman na jan qur'ani amma kuma kida a wayarka ta yana za ka sami wannan alkunus din so nan alkunut a nan wato kankamewa in kika ce allahu akbar ki aje komai shi yasa in kana son ka sami wannan sifa wal qanitat duk abin da kake da shi na larura ka gusar da shi kewayawa ka tafi cin abinci ka ci saboda ita sallar ta ka samu natsuwa saboda Allah ya faɗa can yake cewa mumine sun ci riba ko kawo ayar قد أفلح المؤمنون نعم الذين هم في صلاتهم خاشعون كن غنا الله سيدي تبس قد لليكو شكا بابو أفلح المؤمنون مؤمنين سنشريبا سوني سوا wannan سورة ميلمبا أشرن دعوكو كيان سورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون aya ta biyu mumine sun ci riba waɗanda a cikin sallarsu suna da khushoyi ne suna da ƙunut to ya za mu samu wannan siffar ne ya za mu samu muna cike da matsaloli hmm? kudin cefa ne bai kai ba ka tsaya sallah kana tana ina ƙunut wani yana ɗauki zai samu appointment barin je in yi sallah maza maza in je interview ina khushu shi ko Allah ce qad aflaha alladhina fi da khushu'i to Allah ka ba mu wannan sifar amma barin ba ku shawara duk wanda take so ta sami wannan sifa ta walqanitin in aka ce lokacin sallah yayi ki kashe wayarki dan dai minti dan Allah sallah kan kai mu minti talatin? sallan ka min talatin ba ta kaiwa wallahi to ba za ki iya haƙuri ba ki kashe wayar baiwar Allah Allah ya ga lokacin nan Allah na baka gaba ɗaya don kayan da na bauta maka ne amma mutum ya yana sallah yana ta abin nan har ma wani zai ina kallo yana karatun irin suna kuma kallon waye kiran shi ko zai ga miss call ya jama'a in kana da miss call then you miss your prayer an samu missing da yawa kenan miss missed walqanitina walqan sannan e Allah ya e ambaci wannan qunut karanto min aya mai lamba 238 cikin bakara hafizu حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين kun ji magana ta fito ko hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in mutadhallilin munqadin maqhurin amama Allah rabbil alif. ku tsara sallafa musamman sallar tsakiya sai ce ku tsaya ashe kenan abinda ake nufi da qunut an na gaya muku samun natsuwa a sallah kawai dan gashi ya faɗa wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah kuna cikin kankar da kai to da Allah ya ambaci namiji ya ambace ki shi zan ce da ku RDD raba daidai daga wa daga Allah so kun gana Allah ya ambaci kunuti wa qumu lillahi qanitin bani aya mai lamba 43 a cikin sura ta uku ya maryam qunuti يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين to kaga nan aya ce ya maryamu qunuti ali imran aya 43 ya ke maryam ki tantance ibada ga ubangiji Shi ne abinda Allah ya ambata nan da ya ambaci masu ƙunuti maza bai bar ku ba saboda ar dda raba daidai daga Allah a wannan wurin ya ambaci kunuti ko bai ambata ba na'am sannan kuma a wurare da yawa Allah ya ambaci wannan ya kunna lillahi wa rasu وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها وأعتدنا لها رزقا كريما ita ce surar da muke karantawa ai dan a cikin al-ahzab take wannan aya mai lamba 31 daidai kan izo 18 nan ma ya ambace qunut wa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake jaddada mana alqunut a wurare da yawa walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu mai faru ne man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun Allah ta'ala ya ce ya tabbata ga Allah duk abin da ke sama da ƙasa kuma kullun lahu qanitun sura mai lamba tala suratul rum aya 26 kun yana ta maganan qunut qunut qunut qunut kuma cikin sura mai lamba 39 aya ta tara amman أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويحذر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم إنما يتذكر أولو الألباب ومن إتتي سورة الزمر سورة ملمبة 30 ترى آية ترى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة wajen rahmatar rabbi yau wanda yake qanit yana sallah cikin dare ashe a nuna maka ma'anan alkunut anan na riga na fassara muku to ki samu wannan sifar إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات كنا دسو فبنا Allah كنا دسو إن شاء الله الله يريك يمكسو يكاريكو أكن دكو تبنى ya sa imaninku har ku haɗu da Allah salin alim ya rabbal alim mun samu sifatu nawa innal muslimina wal mu'minina wal qanitina sai me was sadiqina yawa da masu gaskiya cikin maza da masu gaskiya cikin kaga an yi raba daidai mu da ku ana. a wannan gabar don ka san mafi tsada wanda ya fi kasuwa a gun ubangiji wane ne yake tsoron Allah ba kasancewa ka namiji ko kina mace ko kana bala dalalar a gun ubangiji wannan ba shi bane mai zani cewa wala ta mutu na ilawa antum muslim tayyib sifa ta hudu sai ce wasadiqin to wasadiqin me ake ne masu gaskiya kawo aya da Allah ya ce ku kasance tare da masu gaskiya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تكون جكو سورة ملم بسرة آية 109 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا Ya الصادقين يا oh ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya a cikin hadisin dan Mas'ud cikin Bukhari da Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis sidq فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار أنغانيكو فإن الكذب يهدي إلى إلى إلى الفجور وفي هدي إلى النار sai ce wala ya zalu rajulu ya kadhibu wa ya taharral kadhiba hatta yuktaba inda kadhab la ilaha illallah ya ce na hore ku da gaskiya gaskiya kan kai mutum zuwa ga nagarta nagarta kan kai mutum har aljanna babu tsayawa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya har a san shi da mai gaskiya ne a ce wance ce ta faɗa aikar ku yi shakka ba ta karya aikin more amma da an ji magana wace ce wance kakwa rabu da ta makaryaciya ce this is a condemnation wannan lalacewa ne sai ce na gargaɗe ku da ƙarya mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har ƙarya ta zama bajin shi to ka ganin sai Allah ta'ala ce wasadiqina wasadiqat masu gaskiya cikin maza da masu gaskiya cikin mai cikin mata yanzu barin tambayo yau za tashi neman aure Hmm? sai a zo a tambayi shi saurayi ya tambayi yarinya don Allah ya matsayin lafiyar ke tun yanzu an kai zamanin sai an kawo maganar lafiya ko a je asibiti a yi awo a gano genotype ko ba haka ba matsayi na hiv a uzubillah kaza kaza kaza kaza to ana samun rashin gaskiya wani lokaci sai shi mai auren ya ɓoye abin da suke kira matsayin shi na lafiya yaya kake aa ne as abin nan dai gashi nan da yawa sai ya ɓoye saboda kada in ya faɗa ya rasa ta ko ita ma ta ɓoye mumini baya haka mumini wallahi ba zai haka ba faɗi gaskiyarka menene sai ka yi ɓoye-ɓoye allah ce ku kasance tare da masu gaskiya in ma da matsalar ciwo sai ciwon kai ba allah ba ne ke ba da lafiya ina nufin wannan abu yana faruwa an gane ko to me zaka ce game da agun aiki a ce sai dan shekara kaza kai kuma kana son aikin nan sai ka zaftare shekarun da kamar shekara biyar ko goma don ka samu ka wuce shin nan karya ne ko ya halatta ina tambayar ku ya halatta aiki ne in ya faɗi gaskiya zai rasa kuma ya ƙara makaranta shekara goma ko cikin gaba ba wanda ba aiki kuma kila ga iyali ga iyaye zai kula da su shin ya zabtare shekarun ko ko dai ya bar shi kawai sai muka ce wannan ya danganta ga imanin mutane wani zai ce wallahi duk abin da zai kasance na haƙura barin ba ku wani misali kwanan nan an turo mu wani sako a waya kun san mai faru kun san kasashen da aka yi girgizan kasa kwanan nan ina ne turkey da ina da syria allah ka ji kan musulminmu allah ka tsare su ka kare su wannan musiba allah kar ka samu ganta ƙasarmu. su waɗanda aka jarrabe su allah ka yi musu magani haka to abinda ke akwai muna cikin taro ne sai aka turo ma wani malami ga wani limami ya tsaya yana sallah da mutane ina jin ataki kwamfani can ana cikin sallah sai ƙasa ta fara girgiza shi ne suke tutumalan menene hukuncin limamin nan da bai gudu ba domin da aka fara wallahi sai sai danna bango hakan haka yana sallan ƙasar na giza da shi wasu daga cikin mabiya sallah malam suka ranta a nakare suka gudu shi ko yana nan ba inda ya tafi to shine ake tambaya ta menene hukuncin wannan karfin zuciyar nashi su kuma menene hukuncin gudu da suka yi nace to ya danganta ga imaninsu kuma nace ai daukan mataki don kubuta daga musiba ba laifi bane al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ko kuwa to amma inda suka gudun in duk kasan ne Allah ya rubuta mata girgiza sun tsira kenan an gudu ba a <laughs> tsira su tsaya su mutu to yanzu misali kena sallah Allah kiyaye sai ga gansheka cobra a tinkaro yaya mutum na sallah sai ga maciji mai fasa kai Allah ya kiyaye ba na faɗa ya tinkaro ka kai tsaye kuma ka ce Allahu akbar yaya za ka yi malama ya za ki yi na'am guduwa za a yi ba a gudu ko a tsaya a gudu mana in kina da sandar da za ki raɗe shi ya mutu sai ki haka to wa ke ta maganin sanda ya karo? ai sanda kawai ka ce la hawla wala ka gudu kuma sallar na nan idan garin gudu in baka juya ma alƙibla baya ba ka dawo ka ci gaba da sallar ka na bada misali ne kawai misali to wani malamin bai gudu ba iya dai abinda na gani na tura musu amsa na ce a to ai abinda limamin nan ya yi ba ka cewa laifi su ma da suka gudun za ka ce su laifi ya danganta ga level na imanin mutum wani zai ce kai yau menene na mutum Allah ka rayuwa haka wani kuma zai ce a karka je bakan ka alaka. to me alakar wancan da karatun eh wani bangare na gaskiya ne eh usduq ma Allah yasduqillahu ma'ak إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات من سامو صفة نوا An سامو raba ديدي rdda raba daidai daga allah masu gaskiya maza da masu gaskiya cikin mata so ki kasance mai gaskiya karki zamanto mai ƙarya ƙarya wato alama ce ta rauni ƙarya ita ce jigon dun musiba wani mutum ya tambayi wani malami ya ce da shi yace yace ga malami yace shi yana tsafi kuma yana duba yana shirka kuma yana karya. ya tara musibu da yawa ko amma sai ce da malamin ya gaya mai da Allah malam wanne ne ya fi haɗari duk cikin nan na bari yana fa shirka fa in ku aka tambaya wanne ne ya fi muni shirka sai mala ya ce a ba shirka ba ne ka bar karya saboda ita kanta shirka mai ce Karya ce ashe in dai za ka bar shirka wallahi duk za ka bar karya kai za ka bar su duka gaba daya kun fahimce ni kun fahimce ni da kyau tambaya rrda me kenan raba daidai daga allah sifofi guda nawa ne wace ce sifa ta biyu sifa ta farko sifa ta uku sifa ta hudu ku bani aya da ta magana kan kanitin a cikin bakara aya mai lamba nawa to ku karanta farkon ayar hafizu wasalatil wa qumu lillahi ina gabar zancen mahallin shahid jamil a cikin ali imran aya mai lamba nawa 43 ina daidai gabar ya maryamu qunuti haka ne a wace sura ne kuma Allah ce walahu ma sakana kullun lahu ke kullun lahu qanitun sura mai lamba nawa la la ar sura 30 aya 29 ina so ku rike ne wa wa wani hadisi ne an sarsa suke cewa na hore ku da gaskiya gaskiya kan kai ga kaza kaza ku bar ƙarya wani hadisi ne ina nufin hadisin wane ne cikin sahabbai eh buhari ba sahabi bane ukhtul karima ina nufin cikin sahabbai wani sahabi ne rawaito hadisin ya salam laqad dhakartu lakum al-sahabi na gaya muku shi wani sahabi ne to zan ba ku zaɓi ku zaɓa a abdullahi dan abbas b dan mas'ud c ibn zubair ku zaɓi ɗaya ya jama'a akbar ku riƙe ba na ce shi ne abdullahi dan mas'ud hadisin sa ne kuma hadisin imam bukhari da muslim na'am suka fitar da shi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin haka ne sifa ta nawa kenan was sabirina was sab to an zo wurin duk abin da aka faɗa a baya sifofin nan in baki da haƙuri ba za ki same su ba Allah fa ba za ki zama musulma ta gaskiya ba in baki da haƙuri ba kya zama mumina da gaskiya in baki da haƙuri ba za ki zamanto mai kunut a ma'anar da muka fassara in baki da haƙuri ba za ki zamanto mai gaskiya in baki da haƙuri barin ba ku misali ni na ga wannan misalin rashin haƙurin ne ƙararrawa wata rana cikin abin da nake tunawa a shekarar 2019 2019 na harami na je umra a lokacin a watan ramadan na ga abin da ban taba gani a rayuwata ba har yau kuma na kasa mance wani abu saboda na ga tsabar rashin haƙuri musamman ya faru a cikin harami ba akwai wuraren kama ruwa ba bayi da yawa an gigina a jikin hotel to muna itikafi a harami a lokacin a goman ƙarshe na ramadan goman ƙarshe kuma da la'asar sai na je jaddada alwala na fito daga inda nake itikafi cikin harami da na shiga ainihin wani makewayin da na fito zan yi alwala sai a ɗai toilet ɗin sai ga warin taba na fitowa a watan ramadan a watan azumi kuma a makka kuma a jikin ka'aba sanar la'asar ma ta yi ka yi haƙuri mana an kusa shan ruwa ce to wane ne wannan ne kuma lallai ta ce gashi nan yana busukowa haƙin na fitowa kamar da daki ƙofar ce munafikin Allah fito na ce a'a masu mulki kuke da haƙi na ji na ce ah me ba za ka yi magana ba na ce wam shi ya sano me nake cewa a wurin tsabar rashin haƙuri to amma abin da zai baka mamaki a makka <laughs> kuma a watan ramadan kuma a goma ƙarshe kuma a jikin ka'aba kuma da la'asar taɓewa ta kai taɓewa na ce ajaba min al'aja'ibi wa min al-ajaibi wal jammatun qurbu da dawai wa ma ilaihi wusulu kal isi fil bayda yaqtulu hadhama wal ma'u fawqa wannan misan shakuri kenan inda yayi hakuri da magana ta kare shi yasa aka ce mai azumi mutum ne mai hakuri za mu zo kan ciki akwai masu ma azumi a ko za mu zo kai mun samu nawa ku karanto madalla masu haƙuri maza da masu haƙuri yaro ne baya zuwa sallah sai uwar ta ce mai gida ai sai haƙuri yaro ne shi wannan haƙuri ne da Allah ku faɗa wannan haƙuri ne ko ganganci ne to ya kamata ka fahimci mana haƙuri da kyau matarka ba ta sa hijabi ka ce to ya zan yi da ita ka san sai haƙuri matan zamani sai haƙuri matan zamani to kai kuskure ashe haƙuri yana da ma'ana to da Allah mai ma'ana haƙuri malamai suka ce haƙuri shine tafiyar da rai kan abin da rai ba ta so inda Allah yana so kun gane kuwa yanzu misali idan ana muku-mukun sanyi mutum zai so ɗauki bargo ya rufe jikin shi a daidai lokacin aka ce assalatu khairun minan nau kana son bacci jiki na so Allah kuma ce ka tashi to wani za ka yi haƙuri auren shi ne ka wurgi da bargon saboda wanda ya kawo sanyin wanda ya ba da bargon wanda ya ce ga abin da yake bukata haƙuri kenan ko yana daga cikin haƙuri ki fidda zakka gashi kina son kuɗi sosai ko na son kuɗi haƙuri ne ki biya kujerar hajji ki tafi makka ki bar ndc ko ta zanguwar kaji wherever saboda kina son ki da ki bota ma Allah gashi kuma kina son kuɗinki haƙuri ne sai da haƙuri zaman aure ke ɗorewa shi sa a wannan gaba barin jaddada saƙo gare ka kai ango da ka aure mu guda biyu allah ya muku albarka amma ina muku wasiya da ku yi haƙuri ku riƙe matayenku da alkhairi ke ma amarya ke haƙuri ban da tsiwa ban da faɗa a ku kar a ji kanku duk abin da zai faru ku mutsuka ku mutsuke a cikin ɗaki kar wanda ya ne wata lakca mai sunan ɗorawa bayan ɗaure domin ɗorewa kun gane hausa ɗorawa bayan ɗaure don ɗorewa kuma ɗoɗar ma'ana a ɗora bayan an ɗaura aure to a ɗora mana saboda ɗorewa kuma ɗoɗar abin bakin ciki wani ke gaya min malam idan ka je kotu yau yana faɗa ne a can wurin kano yake cewa wallahi 80% na cases a court matrimonial yawa an aura an saki an ku alƙalai kun sabon da ke faruwa ai aura an saki har ka ji mutum yana cewa ke ni da nake canza wula haka nake canza aure wannan ya kamata ba shi aure wani lokaci kuma kwaɗayi ne na 'yan matan kwaɗayi na tsiya hangen hadarin nesa yasa ake wanka da ba haya kuma ruwan bai zo ba to da Allah ai haƙuri kai ko an gwaye ku martaba iyaye kima ki martaba iyaye shi ba magana zuwa unguwa sai da izinin mishi ku zo na ma ku ringa cin abinci tare an gwaye ku ringa dawo gida da wuri in kun dawo ku tambayi halin da iyalan ke ci kun ci abinci kuwa yara sun yi karatu Allah kuwa ku samu lokaci ku ɗauki matanku ku zaga gari da su kuma ce wance zo mu tafi shopping mall a kaduna shagon sai da zo mu je store ki ɗauki duk abin da kike so don ƙarshen wata na ɗauki albashi ke kuma in mije ce ɗauki abin da yake su da Allah ban da haɗama in ta ɗauki abin da zai wuce aljihu ka ce mata wance ya isa haka banda rena kayan cefa ne da aka kawo banda gori ku dinga kiyamun lai ku yawaita karatun ƙur'ani kar ku manci azkar lokacin baccinku ku sunnar annabi muhammad ku tashi cikin dare ku gaya ma allah bukatunku al'imamu sha'abi da ya aure sai aka ce da shi malam yau auren ka ya ce wallahi shekara ashirin kenan da auren amma ba mu taɓa tankiya da ita ba ya salam to kyan san haƙuri aka yi ai don ba zai yi ka ce ba bata mana rai ba hausawa sun ce zo mu saba zo mu saba ku cewa kuke zo mu zauna ko to ni na fi son ce zo mu saba zo mu saba wannan bidin kisa mata makalaitu ya zama ba muna kiranta hooked later a hausa orthography sabawa sabawa of course abu ne na dan adamtaka to amma ba a sanin to sai miya ta kare ya ce sai ya gama tashi kamar ita ta halicci kanta wajen kyau da Allah ya mata ta ce da shi da Allah ya ga dama da wata ce matarka ba ni ba da wani ne mijina ba kai ba tunda mun fito da ƙasashe daban-daban ne amma Allah ya haɗa mu wa kana amrullahi maf'ula ga yamin duk abin da baka so in kiyaye dan nazo zaman aure nazo ibada ne ku ji wannan sakon da kyau ku masu aure da yaran mu ƙanana 'yan mata masu tasowa ku riƙe wannan wasiya don mun ga rayuwar mun ga mecece makarantar aure duk auren aka yi duk ka bashi wata uku duk wani kaudi ya kare. duk wani kaudi da zumudi da wani onimun watan zuma da ya kare malam Allah kuwa ka bashi wata uku maximum gishiri ya sauka daga kan kaza duk an kare. me ya rage tsabar haƙuri ne kawai an yi watan zuma an je dubai an je kaza kaza duka kare sai haƙuri wancan mai ke damun ki na ga ki a murtake ta fahimci lalle ta shiga zuciyarka ke kuma ki saki fuska mai gida tun da ka tafi na kasa bacci ban ganka ba ko da ba gaskiya kike faɗa ba a wannan lokacin gaskiya kika yi in ƙarya ce ma fara ƙarya ce ke mijin ke dawo ki wani daura fuska ma ina jira ka zo ne wallahi magi ya kare ke ba ki da tunani ne magi ya kare ku daina wannan ku tarbi miji da magana na ba ku misali ne kawai dama ina jira ka zo ba kaza ba kaza ba haba bai rana kai ma ka ce mata to ai ba komai ba shikenan ba ba duk ba ba ba ne ake ce to ba komai a zana lafiya kila ƙarshen darasin gaya muku abu guda goma da imamu ahmad ya gaya ma ɗan shi lokacin da ya aure ce zan gaya maka abu goma in ka riƙe za ka zauna da mataka kamar aljannar duniya inda lokaci ke babu lokaci halas kila faɗai ko biyu yana daga cikin haƙuri bin karantarwar musulunci zan ba ku misali kaga za ka sha ruwa ka sha da hagu rashin haƙuri rashin bin sunna ne ku daina muna irin wannan halin kaga mutum ya buɗe ruwa ya sha da hannu hagu annabi ya hana ya ce shaɗan ke yi a shi haƙuri shi ne ki sha da dama kuna fahimta ta innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabi sai wal khashi'i sifata nawa kenan yawa da masu kankan da kai shine khushu khushu suka ce malakatun يقذفها الله في قلب العبد بحيث يمنعه ذلك من التكبر والتغطرس والأنجهية وتصفها تشيمي هسكي دا الله كي جيفا أزو تشباوا سيجي شمالا شيبا قومي بني شيني خشوي يام من تدقونو دا أكفدا أما تارسكي they are interwoven تارسكي to ki samu khushu'i khushu'i shine kankan da kai karki ce misali mijinki ya bata miki rai Allah kike ce to kamata za ka yi wa haka wace ce kamar ki ko kuma kai ka yi takama da wani asalinka kai ɗan ka ne wane ne kai asalinka mutum ne asalinka tsartuwan maniyi ne kuma za ka mutu ka zama naman tsutsa an ba Allah kiyaye ba to mai na wani boro koko da toro koko da koboro boro akan mai ya jama'a sauraka walkhashi'ina walkhashi'a ki zamanto kamar na na ummu sulaimin bintu milhan Ƙisa tana da ban mamaki amma dai saboda yanayin lokaci walkhashi'ina an samu sifa nawa sifa to mu wuce wurin والمتصدقين هكا نيكو ارما مدلا ايتي صفات نو كينن تبوكاي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات نو كينن بوكاي da masu yin sadaka aha da ya ce masu sadaka maza bai amince mata ba ya jama'a amma zakarar nisa hunna walala to kinga in aka ce Sadiku, ba ɗaya ke da asadiku ba ko asadiku mai gaskiya amma sadiku. to sai suka ce daga sadiku din harufan in ka kalla akwai zumunta tsakanin lafazin domin cikin haruffan sidq akwai haruffan sad da dal cikin ainihin sadaka da kuma kafin a shekenan sai kana da gaske zuci za ka iya ma sadaka ya sala ku dubi rabtai din su misali sadaka iri biyu ce ko akwai sadaka ta farilla misali zakka inna masada kamar da ke suratu at-tauba aya ta 60 akwai sadaka ta nafila to masu sadaka cikin maza da masu sadaka cikin mai mata wallahi ya ku iyaye mata masu albarka waɗanda kullum na sha faɗa mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau ya yi albarka bai ɓaci ba na tabbatar muku ku saba da yin sadaka e eh wallah na so ku haddace wannan hadithi cikin muslim ba shi da tsayi aƙalla ku riƙe shi kada kowa ta fita nan sai ta haddace wannan hadisin kun yi alƙawari ku faɗi ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li ku sake la na jaratun lijaratiha walau firsina shatin ba tsayi muslim ya roito wannan hadithi hadisin abu hurairata kuma mai ta ƙala rasulullah rasulullah farko ce rasuli fa'il ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسين شات ولو فرسين شات رواه مسلم an abi horarata wata haddace ya jama'a man kunna hafizat shi nake nufi kafin ku bar wannan majalisi yau ku haddace wannan hadith ya zama take home guzurinku bayan abin da kuka ji ok ku sake qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nisa al-muslimati ya ku matan musulmi ga annabi ku yake magana Allahu akbar wannan magana fiye da shekara dubu da ɗari hudu aka faɗe ta amma tana aiki tana resonating har tashin kiyama ya ku matan musulmi la تحقرن jaratun lijaratiha kada makwabciya ta rena kyauta ga makwabciyarta walau firsi na shatin ko da ɓantorin kofatan tinkiya ne ban ji ba ko da ɓantorin kofatan tinkiya ne kun san ɓantori hausa wuyatan ɓantori gutsiri yanki ya bani ɓantorin biredi ya bani piece of bread ɗan ƙarami annabi yana cewa ku ji da kisal yake cewa ya ku matan musulmi kin ganin kyauta yi magana masaraka ta shigo kada wata musulma ta rena kyautar da za ta ba 'yar uwarta ko da gutsire idan kika dauki farcen tinkiya ba farcen ba gutsiren ma farcen karki rena kyautar da zaki bayar ma'ana idan 'yar uwarki za ta aurar da 'yarta ko kanwa abinda Allah ya hore miki shine wannan kwankwalatin kawai zaki bayar misali ko ina kwancin baku misali ne to ki bata shi ne ɓantori ki ce wance za ki aurar da kanwar kiya ba ni da komai amma ga kwankwalatin nan ƙila sai ki rina ki ce abin kuma wulakanci ne haka za ki faɗa ku. amma ana gaya muku ne karkare na mare na kaɗan mare na kaɗin to kun haddace hadifin kun haddace wata haddace jamil jamil jamil na ga hannaye guda uku ko hudu masha Allah a can bayan fa bayan Allah babu ko daya la haula wala quwwata to malama karanto mana karanto karanto mhm iqra'i irfa'i sawt zama mita mhm رواه عن أبي

jaratun mhm. to ku sake faɗi ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimati لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا كومات مسلمي لا تحقرن جارة لجارتها kada makwabciya ta raina kyautar da za ta ba makwabciyarta walau firsi na shatin ko da ɓantorin kofatan tinkiya ne rawahu muslim an abi hurairata ina fata dukun haddace ma'anar hadithin kunga ga me yasa muka shigo da hadisin saboda akwai zumunta tsakanin maudu'in mu na r mecece rdda da wannan gabar tuna ambaci sadaka sadaka kuma yarwar kyauta ce akwai zumunta tsakanin su kenan abin da ake cewa da Allah ku ji da kyau wasu sun yi hadisin fahimta a murɗe suna ganin kamar ya ana nufin ke da aka bai kyauta ke ce karkin a'a kai da za ki bayar ne kake rena ki ce to don wannan me za ta yi a shi ne abin da ake ne kenan ko sadaka ce karki ce to ni ana magana za a fita jihadi ko za a gina masallaci wata ta ba da miliyan ni duka duka naira biyar abin da yake da shi kenan ai la ta na najaratun lijaratiha walau firsin in ka ce firsin yani aljuzu alqita ko da bantorin menene ɓantorin kofatan madalla wannan hadisin ina son ku rike shi ku haddace shi kafin mu bar nan mun kusa tashi da lokacin riga kawo jiki innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat zame wal khaj wal mutasaddiqina to da Allah ku yi sadaka Allah ya ba mu ikon yi suka ce sadaka idan ban samu daman yi da kuɗi ba toki da sakin fuska ƙwarai kuwa ki saki fuska ga ɗaɗɗar oki musulma samat idan ba ki da abin yin sadaka ki yi hauƙala mana ki ce la haula la kwata illa billah sadaka ce in ba ki da abin yin sadaka cene hasbi Allah wa khalas ai mumini baya rasa gaskiya abin sadaka ɗaya daga cikin malamai ce tun da na san falalar sadaka to ko albasa na siyo a gidana sai na yago albasar na ba da rabi la ilaha illallah Uwar mu na aisha take cikin hadisi tabbatacce wata rana na aisha ta yi sadaka da dabino kwaya ɗaya yaron gidanta abu aisha sai kalle ta yana mamaki ta ce kai mamakin me kake annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku nemi Allah ya kare ku daga shiga wuta Ko da gutsirin to ni ba gutsire da biyu na bayar gaba sanin kana mamaki ba ku saba da wannan zaki yi sadaka ga makwabciyarki ba su da abinci ko kuna da shi a gida abinci ma shi ya wadace ku wannan lokaci na cashlessness karancin kuɗi aljudu ya bushe hmm? sai ki ce to ga wani ina da kaza musamman tun da yanzu an ce da dubu ɗaya da nawa ne ci gaba da garawa ko bisa umarnin kotu abu ne muhimmi ba ta da yani sadaki da yaro zai biya na aure babu shi ke kina da shi a takaice wujuhu na sadaka na da yawan gaske Allah ka ba mu iko mun samu sifa nawa kenan ina na takwas wasa'imina ko wasa'imina wasa me madalla ɗaliban tajwidi wasa'imina wacce madda ce wurin almaddul ku faɗa mana almaddul kun tabbatar mutasil ko munfasil wajibi ne ko ja'izi haruffa nawa ne harafi nawa ne kaif harafi nawa ne harafi na ci binci harka ya jama'a Kamar huruf haruffa uku ne maddodi nawa sita harakat ba ka ba ne innal muslimina wal muslimati hazwa sai ce wasa wani sai ce wasa'imi ne ya wuce kuskure a tajwidi kai kuskure kuma dole karatun ƙur'ani sai da tajwidi warattilil ƙur'ani menene tartila cikin haƙoƙin ƙur'ani guda goma sha shida hadda karanta shi mujawwadan ya ce wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana afimu li annahu bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wasa'imina Allah ce da masu azumi maza da masu azumi madalla yau nawa ga wata gobe sha uku ga watan sha'aban jibi sha hudu ga ta sha biyar yar uwa ga garabasa Allah ya koro miki maza maza ki in so samu ne dotin sha'aban ki azumce shi hmm? suka ce ya rasulallah mun ga kana yawan azumi a sha'aban hatta ce wallahi manzan sassan bai taba keɓe wani azumi da yawan azumi irin sha'aban baya ga ramadan sai ce wata ne da mutane ke gafala ke shagala wata tsakanin sha'aban tsakanin ramadan da rajab ko to ana son a yawaita azumi a wannan wata hadisin da ke cewa amma in an kai rabin sha'aban karai azumi hadisin ya shahara sai dai malamai sun soke isnadin saboda wani mutum ana kiransa al'ala ibn abdurrahman mat'unin ibn al mahadi ya soke shi imam ahmad ya ta'ana shi da haka yani da bayan rabe ne zaki iya yi kun fahimci da kyau sai dai idan har kin azumci sha'aban harkin kai kamar ashirin ko da biyar to sai ki dan sarara a huta kuma saboda ai shirin babban karo din Allahu akbar kun gane wallahi azumi garkuwa ne masana lafiya sun ce azumi yana da abin da suke kira detoxifying component wato yana detoxification ma'ana duk abin da aka ci ya zauna a tumbi na wani kitse na ba gaira ba dalili azumi na ragargaza shi yana kuma taimaka ma abin da suke kira digestive system narkar da abinci yana kuma taimaka ma mental functioning of the body yadda kwakwalwa ke tunani har wasu daga cikin ƙabilu a ƙasar mauritania yankin shankait aka ce in suna son hadda sai sun yi azumi kafin su cika ciki sai su tunkari tilawa ciki in ya cika sai bacci ka'ida ita ce idan tala albatun fikiru so ku saba da azumi muhimmi ne kuma a hadisi ya tabbata dan adam bai taba cika cikin shi ya zame masa sharri ba bai taba ta cika wata jaka ba kai ta zama sharri irin ya cika cikin shi in ya zama dole sai ya ci fasulusul li ta'amihi wa li shar'a li saboda haka ga azumin nan ya zo ku fara tun yanzu musamman azumin sha uku sha hudu sha biyar ok wani ya fara tun ɗaya ga sha'aban ya kawo yau yana da goma sai muka ce ai ya maka daidai sai ka azumci gobe sha uku gobe lahadi ne jibi sha hudu da kuma sha biyar in ka ga dama ma kana iya ɗauka azuminka ne na sha'aban kuma a lokaci guda kana azumin kwanaki uku ya kamata suna kiran tadakhulun niyyat sai ka hada Allah ya baki double deka kenan misali ba a wasa da dama amma wadda take da uzuri jinin al'ada ya hana ta innamal a'malu niyyaki Allah ba zai hana ki alkhairi ba saboda haka Allah ce wasa'imina takwas to ballantana babban gashi nan tafi shine azumi me azumi me ɗayan ku ta bani aya karka karanto mana ma ɗayan ku ta bani ayan da Allah ya ce an rubuta muku azumi wa za ta karanto mana ayar ya na ga hannun bayawa ne ehem ku ba wa malama karanto mana ayar farko kenan farkon ayar nake so Allahu akbar kun ji Qur'ani fa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba siya siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum Baqara aya 183 kenan yani Allah ya wajabta muku azumi yanda ya zama dole akan waɗanda suka zo kafin ku to menene azumi kunga azumi na da sharadi guda bakwai ku ji da kyau asiyamu huwa al-imsaku an al-akl والشرب والجماع والهذيان من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنيه العباده azumi yana da kamfanin guda bakwai azumi shine kamewa kunga azumi na da ma'ana biyu akwai ma'ana ta harshe kamewa ga barin magana kamar da maryam ta faɗa allah ƙara mata aminci falan ukalmar insiya wannan ma'ana ne ta harshe amma azumi a kanikanci na ilimi Shi ne kamewa gabarin ci ɗaya kenan ko gabarin sha gabarin jima'i gabarin ƙazantar harshe mai azumin yana ƙarya azumin zai tafi Allah kyashe mu kina azumi kina gulma a kina azumi kina yi da mutane la ya ukhtul karima kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i gabarin ƙazantar harshe tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana da niyyar ibada waɗannan bakwai sai sun haɗu kafin azumi ya zama azumi Allah ka samu dace wasa'imina wasa'imati nawa kenan nawa sai sifa ta tara wal hafizina furujahum to masu tsare farjojinsu ba sa zina ya rab ya rab Allah ka kare muka tsare mu wato wannan sifa ce muhimmiya muna zama ne na fitintunu da yawa fitintunu da yawa tallata tsiraici da fasikanci iri-iri wasu sun dauka yarinya don ta je makaranta jami'a to kuma sai a bayyana tsiraici wai yar boko ce ita la ya ukhti zuwanki jami'a ko poli ko college of education kuma menene ba lasisi bane na watsi da mutunci rufe jikinki martaba kanki Allah ya gama annabi Muhammad ga yawa matanka da kawo mana ayar ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin na'am wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin na'am ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما wannan aya in kika ta aishe ki komai a rayuwarki aya mai lamba 59 kenan a cikin suratul ahzab ita dai wannan sura ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an fala yudhan wa kan la ghafur rahima ga yawa matanka ya manzon Allah da 'ya'yanka da matan mu'minai yudnina na min jalabibihin to da me zaki bayyana jikinki kina da mutunci musulunci ya mutunta ki ya karrama ki ya azzama ki misali ko kirista muna musu gori mu ce kuna zana hotuna na Mary you draw the picture of Mary covered you draw her picture covered okay why are your girls going half naked ku zana hoton maryam cikin hijabi na na maryam in ta zo duniya za ta fiye da matan ne ba 'ya'yan ko misali amma kun watsi da ita kuma kuna da ako kuna binta ba gaskiya ba ne saraka bayyana jiki ya ne karki wannan mutunta kanki kimanta kanki Allah ya kare mu dalili saboda wani shine adireshin sabo iri-iri ita kuma zina duk dan halabayinta abadan ko dabbobi wani malami malamin ko biology yake ce look tattabari namiji kun san tattabari mijin tattabara tattabari in ya gano matar shi baya neman wata ya ce a ce dabba tafi ka hankali saboda haka Allah ta'ala ya ce wal hafizina furnul hafiza sai sifa ta ƙarshe ko ya ce me Allah kathiran wal zakirat أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لا إله إلا الله da masu ambaton Allah da yawa cikin maza da masu ambaton Allah da yawa cikin sai Allah ya ce me Allah ya musu tattalin wata gafara da lada babba katafari Yan uwa mata masu albarka nawa ne da aka ambaci maza mata an bar su kenan shine rdd mai raba daidai da gawa to menene zikiri kalmar zikiri kan zo a ƙur'ani a ma'ana biyar ku ji da kyau ya ta zikiru fitan tanzilil hakim yani ala ma'anin khamsa ku ji da kyau zikiri kan zo a ƙur'ani kama kuna raba mana hankali ko? Hmm? kuna raba hankali to bari mu tsaya ku ƙara raban tukun ko? muna kan gaba ta ƙarshe ko? Allah ya ce wa masu ambatan Allah da yawa ko? ne ce da ku zikiri kan zo a ƙur'ani a ma'ana nawa? ta kaga ba ku riƙe ba a ma'ana nawa? a ma'ana biyar zikiri kan zo a ƙur'ani ana nufin shi kanshi ƙur'ani inna na hano. ina na hannu na zalnar rawa ina lahu na hafi sura mai lamba sha biyar kenan aya ta tara suratul hijir Allah ce mu ne muka saukar da azzikir Allah bai ce zikir ba amma me yake nufi me yake nufi me yake nufi alqur'ani zikiri kan zo amma ana nufin sallar juma'a kawo ayar fas'au ila fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila in an kira sallar juma'a ku zuwa ga zikiri na ana nufin sallar juma'a ne biyu kenan zikiri kan zo a qur'ani ana nufin shi kansa zikirin Wasu الله في أيام معدودات واذكروا الله madalla haka ainihin ita ma wannan aya da muke ciki zikiri kan zo ana nufin zikirin shi kan shi ba ku gane ba ko kun gaji ne mu tashi go to zikiri kan zo a ma'ana ta hudu ana nufin wato matsayi da mutunci wa innahu la laka mhm. sannan kuma wa qad anzal kitaban sura 21 kenan Allah ce mun saukar da ƙor'ani littafi akwai zikirinku ya ku mutanen maka wato kuna da matsayi ai tun da larabci da yaranku aka saukar da ƙor'ani kenan ashe mutuncinku ne saukar da ainihin ƙor'ani sannan zikiri kan zo a ma'ana ta ƙarshe ana nufin ilimi don ya ce fas'alo fas'alo ku tambayi ma'abota zikiri in ba ku sani ba kenan ahalul ilmi kenan to cikin waɗannan yawo guda biyar zikirin da Allah ya ambata nan wa zakirin yana nufin wanne ne ɗaya ke ne shi ne mai ambatan Allah da yawa misali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwwata illa billah hasbi wa ni'mal wakil wannan ne zikiri misali kullum ki saba da ambaton Allah wakati ya yani harshen ki da na wasu li to Allah ce ku ambace ni zan ambace ku ku gode min karu kafirce ni to kun ji sako na kenan kun ji sako na ce da ku RR? kun rike kun